manufar wannan shiri na empower shine ma samar da aikin yi ga matasa da suka kammala karatu babu aikin yi to sai dai kuma tuma ba je ko ina ba sai gashi da alamu an soma tuki ne da kafar hagu a wasu jihohi inda ko ake zargin cuwa-cuwa harkar shirin na empower lamarin da yake an fara kokawa musamman a wasu jihohin arewa kamar jihar neja borno adama katsina kano kebbi da kuma jihar zamfara muhammad yunusa na ma cikin matasan da suka cika takardu na shiga aikin ta yanar gizo kamar da yadda maka tsara ya ma bayyana da lamarin yake a yanzu gaskiyar magana tsarin neman idan baka kware a fahimtar na'ura mai kwakwalwa ba wato intanet ba zai baka wahala domin cike abubuwa din eh, bayanai da ake bukata na biyu kuma ainihin shi sabis na intanet din shi portal din yana fluctuating wani lokaci za ka zo ka yi ta nema ba za ka samu rashin aiki rashin tsayayyen aiki ne gaskiyar magana kenan yasa me yasa na nemi shi wannan shiri na empower din eh na nemi bangaren karantarwa da shike ina da certificate na NCE ne kuma na nemi wannan fanni da na fi ƙwarewa a kai to ni fata na a ƙarshen shirin ni kai na allah ya sa suna na ya fito a cikin waɗanda suka za su samu nasara akan wannan kawo yanzu tuni wasu ƙungiyoyi suka fara mai da martani game da yadda ake gudanar da shirin honorable hussein gambo bello na ko cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan arewa ya mako koka ne da cewa mu da muke adamawa ba musamman yaya abun yake ba kaga an ce za a taimaka wa matasa za a ɗauke su aiki a yi training nasu ko a tura su ayyuka na kusan shekara biyu a ga yadda suka kama abun ko kuma kama wallo da yi a mutanen kudu yarab sun kwashe abun gaba daya mu dai an kira suna ne kawai tunda ba mu da kowa a sama to wai ko me fadar shugaban kasa ma ke cewa ne game da wannan zargi da ake yi a yanzu malam garba shehu da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin harkokin yaran labarai ya ce fa ba ma haka zancen yake ba wato abin da ya faru shine ana duba irin bukata da ma'aikata wato irin application da aka samu yau daga jiha kamar wannan kashi na farko akwai iya yawan malamai da za a ba kowace jiha akwai iya yawan ma'aikatan gona ko kuma ma'aikatan lafiya idan misali ma'aikatan lafiyan nan da ake bukata yawan su. a ɗauka kamar a jihar Niger ko a jihar Kogi ba a samu masu ne hmm. da yawa kamar yadda aka ware musu ba to dole kaga ba su cike gurbin su ba hmm. amma abu ne tashin fari cikin nufin ubangiji nan gaba yayin da aka zo kuma sai a duba a ga cewa a'a ai ku a malaman gona ko samu naku gaba daya ko kuma a'a wannan jiha kun gaza to sai a kokari a muku ciko ta wani fanni Mm. amma duk kokarin da ake so a yi shi ne ba wai jiha jiha ba ƙananan hukumomi kowace karamar hukuma sai an bata ga masana irin su dr amuga captain na mala malami a jami'ar modibo adamu da ke yola ya ce fa akwai abun dubawa yan fawa cewa za a yi zuwa shekara biyu ana biyan dubu talatin talatin daga nan kuma ba mu san makoman shi ba shine damuwan da na so da gwamnatin tarayya ta dan ya shirya abin ya zama kaman ba da rance a dunkule wannan kuɗin wato kaman dubu talatin talatin nan na shekara biyu a ba kowane ɗan ba ɗan ƙasa wanda ya cancanci wannan ya nemi abin yi ya nemi kasuwancin yi ya nemi masana'antu ya kama aiki wanda zai dore to wannan zai fi inganci akan wannan yanzu ba a san ina ne za a tura yaran ba ba san waye za fara ba shi kudin ba ba san su wani organization ne za su meditating wannan kudin ba Dr. Amoga Captain na Malam kenan wani malami a jami'ar Maudi badamu da ke Yola Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya